sha uku ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da ashirin da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na goma sha biyu daga cikin jerin biyar karatuttukan littafin fiqh Fira" na ainihin babban malami professor zaid allah ya saka mashi da alkhairi a yau za mu tashi insha Allah ta'ala al-mabhasu salis maulidin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bincike na uku ko kuma babi na uku dangane da bayani akan tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mana yace awwalan mas'ala ta farko da zamu duba tazawwaja Abdullahi ibn Abdul Muttalib Aminata Wahabin, Wahab min bani zuhura. bi Aminata na'am bi Aminata binti Wahab min bani Zuhra mas'alar farko jama'a tarihin auren mahaifan annabi sallallahu alaihi wa sallama za a fara game da ita shi abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama dan abdulmutallabi ya auri amina yar wahab daga cikin ƙabilar larabawa ta bani zuhura sun makaraja ila sham sannan sai ya fita ainihin zuwa ƙasar sham to ita ƙasar sham ka faɗe ta yankin ƙasa ce mai faɗi ba ƙasa ce mai ƙwaya ɗaya kamar yadda a yanzu aka ce sham ana nufin siriya ba ƙasar sham yanki ne mai faɗi wanda akwai ƙasashe da yawa a ciki misali birnin kudus yana ciki jordan na ciki lebanon na ciki duk wannan yankin ƙasar sham ne to don haka sai malam ke kewaye ce gaza wato ɓangaren gaza daga cikin wuraren da yahudawa suka mamaye a yanzu ya ta kasuwanci fi ayirin min quraish fi tijaratin wato a cikin ayarin ƙuraishawa ya fita fitar kuma ta kasuwanci ce sannan sarafu fi tariqi audatihim ila al-madina sannan sai suka juyo akan hanyar dawowarsu zuwa ga madina Bata عبد الله inda أخواله بني النجار في شيء عبد الله ما هيثم النبي صلى الله sai ya tsaya a wurin ɗan uwan mahaifiyar daga cikin ƙabilar banin najjar sune ne dangin su anas kenan ina fata an gani bi shu'uri li bil marad saboda ya fara jin rashin lafiya wa aqama indahum ayyaman ya zauna kwanaki a wurin ya jiya summa mata sannan ya rasu wa dufina bil madina ya rasu a ainihin aka rufe shi a madina ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنين في بطن أمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا جاريري أتكم مهيفي إيش أبوك كل مهيفي إيش وعمر عبد الله حين حين إذن خمس آكم آه، خمس وعشرين سنة أبوك تنش كرنش عشرين دبير شيء مهيفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اليتم wannan ainihin maraici alyitum maraici huwa allazi asharat ilayhi al-ayatu karima shine ayar nan mai girman daraja ta nuni da take cewa alam yajidka yatiman fa'awa shin Allah bai same ka kana maraya ba sai rungume ka in ji maraicin tun yana cikin mahaifin shi rasu sallallahu alaihi wa sallam to kun ga wannan ta ba mu takaitaccen tarihin auren wannan ainihin mahaifan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa ga rasuwar mahaifin shi da kuma inda ya rasu ko to ka duba yadda malamai suke da hikima a cikin sabara shi da rak malamin ya iya takaita abin da sai ai awa ɗaya ana ba da labarin shi da haka yana daga cikin hikima a cikin tsari na ilimi iya takaita dogon labari ka ba da shi yanzu a nan mun ji abubuwa masu ɗimbin yawa amma bai fi sadara shi da ke to ina ma a ce masu fatawa ko masu zuwa neman fatawa suna iya takaitawa haka da abin ya biya bukata kai da kan zuwa kai malami tambaya ka tafi kai tsaye ka takaita ka shi kuma da yanzu zai baka ansa ya tafi kai tsaye ya amsa ainihin tambayarka samuel abu na biyu da wani duba a ƙarƙashin wannan ainihin bincike da muke dangane da haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce ranar haihuwar shi da kuma nawa ga wata wanda yake ma khilafa annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama wuli da yau litinin babu saɓani an haifi manzon Allah ne a ranar litinin duk malamai sun haɗu haka abin da yasa ku ba a yi saɓanin ba li hadisi annahu su'ila an siyam yau al-ithnain saboda akwai hadisin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da hukuncin azumin ranar litinin faƙala sai ce za ka zaka yawmun wulidtu fihi wannan rana ce da aka haife ni wa in zula alayya fihi kuma a wannan rana aka saukar min da wahayi wato aka fara saukar min da wahayi kenan da ba so ɗaya aka yi wahayin ba رواه الإمام مسلم الإمام مسلم يروي wannan hadisi wannan hadisi yana nan shine na ɗari da casa'in da bakwai a cikin sahihu muslim a juz'i na biyu shafi na ɗari takwas da goma sha tara ثالثا مسألة أكو الصحيح الذي عليه الجمهور مجمع دتك ديدي ودمت ينتم على ميسك أكنت أنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد في مكة an haife shi ne a makka wannan haka malamai ke cewa amma ayyana wurin da aka haife shi wannan abu ne wanda yake babu wata tabbas game da shi amma garin da aka haife shi ba duk malamai sun haɗu kan cewa a makka aka haife shi amma makanahu fi makka to dangane da wurwar a makka fakila wasu suka ce fi darin ka'ina fi shu'abu bani hashim a gidan nan da ke ainihin wato tsirkukin bani hashim inda aka takura annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da dangin shi su abu talib da haibinin banu hashim suka tafi suka je suka zauna to akwai wani gida a wannan wuri aka ce a nan aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam wakila a wata fadar aka ce biddarin ke inda safa a wannan gida wanda yake ainihin safa to wannan magana yanzu ita ce ta fi shahara ga ammatul ammawa in ka je makka za ka ga mutane har zuwa suke yi don har yanzu wurin yana nan ya zama wani wurin tarihi wurin aje kayan tarihi mutahaf ana abin da ba ga har programs ɗin su ne na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yanke suke nunawa cewa ga inda aka haifi annabi amma wannan maganar kuskure ce ina fata an gani domin wani abin mamaki shi ne, inda suke kwatanta wannan a lokacin bayan garin makka ne gidaje da su je wurin ba bayan garin makka ne gidaje da suke wurin ba amma yanzu suna ganin wurin yana kamar tsakiya tsakiya ne kuskure ne shekara dubu ɗaya da ɗari da ɗari hudu ko da makamanta haka ba wasa ba ne jama'a wajen faɗaɗuwa da girman gari saboda haka ingantacciyar magana kowa ya tabbatar an haife shi a makka to tsaya a nan a makaɗin a wacce anguwa a gidan wa wannan ba wanda yake da yaƙini duk kame kame ne to rabu da kame kame wa kanatul qabilatu hiya shifa unguwar zomar manzon Allah sunanta ashifa ummu abdurrahman ibn auf mahaifiyar abdurrahman dan auf radiyallahu anhu wa anha Allah ya kara musu yarda gaba daya wannan ita ce unguwar zomar annabi sallallahu alaihi wa sallama wato wadda ta tarbi haihuwar da amina ta yi واختلفوا في أي شهر ولد sannan kuma sai aka yi saɓani game da a wanne wata ne aka haife shi kun ji hatta watan da aka haifi annabi ba ijma'i ba ne domin babu hadisi akan haka shi ya ja saɓani fakima wasu suka ce wuli da fi rabi'in al an haife shi a rabi'in al-awwal ne wakila wasu kuma suka ce wuli da fi ramadan a watan ramadan ne aka haife shi واستدلوا على هذا بأنه بعث على رأس الأربعين sun kafa hujja ne da wannan magana cewa saboda lokacin da ya cika shekara arba'in cik aka aiko shi wa bu'isa fi ramadan to kuma an aiko shi ne a ramadan fatakunu ta fi shahar ramadan dan haka sai zama haihuwar shi a watan ramadan ne wannan ma yanki faɗi ne domin ai ba ƙididdiga ce aka tashi na adadin kwanakin shi a duniya ba idan aka ce misali an haifi mutum a 1980 disamba idan 1990 ta yi januwari to sai a fara lissafin cewa shekara shi goma ba magana cewa shekara goma ba kaza a sai in zo ana wata ƙididdiga ne wannan amma ya kira shekara goma yanzu saboda haka in hujjar da suke so su ce ina son ku lura da kyau tun da an ce sai da cika shekara arba'in aka aiko shi sai suka ce to kasantuwar an fara mai wahayi a ramadan wannan dalili ne akan cewa a ramadan ne aka haife shi saboda lokacin ne ya cika shekara arba'in gindi wannan magana ba hujja ba ce na fata an gani walakin sahih yake ingantaccen magana annahu da fi rabi'in al-awwal an haife shi a rabi'in al-awwal to anan sahihancin fa ba sahihanci ne shi an dalilin sahihin min al'adillati shar'iyya ba a sahihanci ne min bainul aqwal akwai irin wannan ya kamata ka gane daga cikin maganganu ne waɗanda an yi su wata magana ce ta fi shahara wata magana ce malamai suka fi natsuwa da ita sai a ce to ita ce sahihiya daga cikin maganganun ba wai sahihancin ta nan dan akwai nafi da ya ambata haka ba ina fata an gane ثم اختلفوا في أي يوم من ربيع الأول تو bayan ba malamai suka ce to an haife shi ne ga ingantacciyar magana a watan rabi'in al-awwal sai kuma suka zo suka sake saɓani a rabi'in al-awwal din nawa da wata wannan ma saɓani ya biyo bayan ne saboda ni saboda babu nasi akai dan akwai nasi akai da dalilin da su saɓani ko kuma an yi saɓanin dole za a dawo a rajaha a karkatu zuwa ga abin da yake ingantacce على الأقوال التالية اتي ما نسمي ساقني زوا قم جنجرنا ما سزوا مغانا سوقوا سفرة ثاني ربيع الأول دي هو ربيع الأول أك حيث النبي صلى الله عليه وسلم كم مغانا سوقوا جماعة الثاني ربيع الأول كوكما تقف بوت الربيع الأول أو تاسع ربيع الأول كوكما ترق بوت الربيع الأول عاش الربيع الأول كوكما بوما ربيع الأول او اثنى عشر ربيع من الاول كوكب الشاب ديو ربيع من الاول او سبعة عشر ربيع من الاول او اثنى وعشرين ربيع من الاول كل شاطكس كوكما عشرين ديو دوات الربيع من الاول وانا ما دنجنو ان كذا ذكرت لتازم السيرة النبوية واخبار الخلفاء الشاطي نتلا تندأ كزوا دهدو عند الامام ابو حاتم يربو تاباك بنسو jama'a kun ji maganganun duk maganganun gaba daya wakila wakila wakila malam ya yi bayanin daga cikin sirrin da ya sa tarihi bai aje mana keke da ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam a daidai da lissafin wata ba amma tarihi na hadisi ya tabbatar da cewa ranar litinin ba don kun saboda wannan litinin tana da alaƙa da wata ibada da aka shar'anta. ita kuwa gano kaza ga watan kaza shi aka haife shi babu wata ibada da aka shar'anta don haka babu wata fa'ida Allah maɗaukakin sarki ya ainihin bari a riƙe waɗannan kwanaki shi yasa ta ga aka yi saɓani wannan sha biyu ga watan rabi'in al'awwal da ya yaɗu a cikin jama'a kawai magana ce shahararriya saboda ita ce suka fi dangalowa su yarɓa a cikin littafansu ba wai saboda tana da ƙarfin dalili ba ba wai don ta fi sauran ba wasu malaman ma sun fi karkata zuwa ga tara ga wata ko takwas ga wata din ita ma fa yar uwa ɗayan ce ba dalilin ne da ita ba amma ita ya zo a cikin muwatta an samu wani sahabi ne ko tabi'i ya ainihin wato jubairu dan mutsayi sahabi ne ya ambaci ainihin tara ga wata ba na manta ba ko takwas ga wata wannan ya ja nan suka fi ganin wannan tafi inganci amma kar a manta jubairu dan mutsayi ba sa'an annabi sallallahu alaihi wa sallam bane a shekaru ƙasa yake da shi balle ya zama sama yake da shi a ce an haife shi akan idon shi ne ya ba da labari da hamza ne ya faɗi haka ko kuma misali al-abbas ko makamantan waɗannan irin dattawa waɗanda suka girme shi sai maganar ma ta ɗan ƙara armashi amma wani ne wanda yake a shekaru ma ƙasa yake da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ayyana ne dangane da ainihin wato shekarar haihuwar shi fa sai ya kuma ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ga abin da babban malami ibn qayyim Allah madaukakin sarki da kan shi ce wa kana mawliduhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amal fili fi ko amal fili yace haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kasance ne a shekarar da giwaye suka kawo farmaki makka wa hadha huwa mashhur inda al-jumhur wannan magana ita ce shahararruwa a wurin ainihin wato mafiyancin malamai ga wata wawun nan wadda garin kuskure ne inji ya buga za ku ganta amin shiru shi kawo wata in haka an gwabi to cewa shekarar da giwa ya sa kawo farmaki ita ce shekarar da aka haifi annabi wannan magana ita ce ta shahara a wurin mafiyancin malamai قال إبراهيم al المنذر ibrahim إبراهيم بن المنذر يتي وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه عليه الصلاة وأتم التسليم ولد عام الفيل wannan magana ta cewa an haifi annabi a cikin shekarar da giwa ya kawo farmaki ita ce maganar da babu wani cikin malaman mu da ke saɓani akan cewa an haifi annabi ne a wannan shekara ta giwaye ama wahid wa saba'ina wa a miladiyya wato shekarar hijira na da a shekarar miladiyya na da ɗari biyar da saba'in da ɗaya wannan shekarar da a yau an zo 2010 an gani to tun tana 571 aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam an abi umama ta radiyallahu an buqal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam abi umama yake ne dan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake ra'at inni ka annahu kharaja min hamirin mahaifiyata ta kamar haske ya fito daga jikinta a ba'at minhu qusurar sham wanda wannan ainihin wato haske ya haskaka ainihin wato fada ko kuma fadoji ko manya-manyan gidaje na ainihin ƙasar sham wannan magana ga ta nan ainihin wato in ka duba mana yake akhra da hubbarni al'ummi hubbarni ya fitar da wannan magana fi sunan a cikin littafin shi a sunan a mujallad na ɗaya shafi na sha bakwai rakan ko talata ashara wato lamba ta goma sha uku ta hadisi wa kama muhaqqiquhu wanda yake haƙiƙin wannan littafin irin wannan magana sukan faɗe ta amma ni nake ganin babu fa'idar irin haka domin ka ce wa qala muhaqqiquhu wanda ta haƙiƙin littafin wanda ta haƙiƙin littafin ba lallai ba mutum ɗaya littafi ɗayan za ka samu kowace nuska akwai wani wanda ya ta haƙiƙinta to wacce kenan min fatan mun gane yanzu nan sunan jarabe wajen kala uku muke da su to wanne kuma kowanne muhakkak ne kuma kowanne muhakkikin daban ne daga wancan wato akwai wasu ɗabi'u da masu wallafa-wallafa suke kawai karka bi su kawai karka zama ɗan abiyo ma a sha kiɗa ka tsawa ka dubin me ya kamata kawai ayi kamar su Ali Hassan lokacin da suka rubuta abin nan duk da suna matasa a lokacin suka rubuta littafin Sifatu Sau da shi da Salim sai suka bi hanya wadda ba ita ce hanyar malaman hadisi ba malaman hadisi ba sa zuwa su kawo hadisi sai ce maka eh, eh, duba global maram duba riyadu salihina a'a wannan ba hanyar malaman hadisi ba ce domin shi na mai bulogin maram ɗaukowa yake daga wani littafi to ba za ka ɗauko daga gare shi ba sai dai ka ɗauko an wasu ba sai ka ce akhraja bil bukhari kama fi bulogin maram bukhari ya fitar da shi kamar yadda ya zo a bulogin maram to in ya zama ma dai ba haka mai obo bulugul maram din ne ya kuskuren kenan to amma yanzu ka zo kawai ka ce wannan hadisi umbur ruwa da salihin a'a sai dai ka ce wannan hadisi asalin shi bukhari ne ya fitar da shi mai ruwa da salihin kuma ya kawo shi to sai da suka yi wannan littafin a lokacin akwai hamasa ta malamin su Muhammad Nasiru Dinar Albani saboda haka kawai gaba ɗayan littafin sai dai suke duba sahihul jami duba sahihul tarbi duba ba'ifin eh, kaza kaza su da kansu daga baya da suka zo sabon bugu sai suka ce gaskiya sun gane wannan ya saba manhaji na malaman hadisi don haka za su koma su fitar da hadisan littafin a bisa manhaji na malaman hadisi sai ka hadisi sai ce wannan hadisi bai haƙi ya fitar da shi kuma sahihi ne amma ba sahihul jami to haka ne daidai Allah ya taimaka ya ce to na gaskiya wannan ita ce magana akwai malaman da ba sa son su ambaci sunan wani wanda ya ci hakikin littafi misali yan uwan salafiya na duniya kakkan ba sa shiri da su sha'ibul Arma'u. gaba daya don haka su da dama za ku ga kuma siyarwa alamin nubala sai zama su sha'ibul Arma'u su suke da falalar yaɗa ta su suka fara buga ta a wannan zamanin kusan shekara talatin da ta wuce ba a ganta da tun wajen shekara ɗari biyu da ta wuce kusan zamanin su shaukani to suka ɗauko ta suka zo suka buga ta to suna da ɗan ɗariƙa ɗariƙa a jikinsu na sufanci sufanci suna da mazhabanci mazhabanci da ta ƙalibanci kowanne dai suna da kwata kwata haka <laughs> wato ba su ne ba rabu bane kuma amma ɗan kwata kwata haka sai gansu da ɗan wannan to wannan sai sa sai salafiya gaba ɗaya suke kyamar su ambaci sunansu sai ka ga an ce mu muhaqqiqun wanda ya ta haƙiƙin sayar alamin nubala ya ce ka ba ko kuma waɗanda suka yi ta haƙiƙin sun ce ka ba ina fata an gane kawai ana kyamar a bayyana sunansu ne to ana nan sai suka zo sai suka yi wata jinaya sai suka yi wata katobara babbar katobara suka zo suka ɗauki littafin takarib na al'imamu ibn hajar al suka ainihin kata-kata da shi da zimma cewa hukunce-hukuncen da ke cikin ra'ayoyin ibn hajar ne alfardi ba ra'ayi ne a takhriji na majmu'a na ara da ke cikin littafin shi ta habibu ta habib ba malamai suka yi ta a kansu to wannan sai ya ba da damar da ana ɗan kyamarsu ne kamar ba a da dalilan da ba a fito karara yanzu sai aka fito wannan karara ba da jima wannan ba ma akwai wani bahasi yana nan yanzu nake karanta shi a kan wannan mas'alan akwai rajoji da aka yi asalin kun bari ta samun asalin littafin takami asalin shi kun gan shi a Thank you. ibn hajar ya yi ainihin wato tahzibin littafin mizi littafin mizi kuma gashi shine tahzibul kamal to shi kuma ibn hajar ya zo ya tahzibu tahzib ya hazzaba ya dan sassaka abubuwan da ya saka to sai zo ya takarib to shi wannan takarib asali ba cikakken tarihi yakan kawo a ciki ba zai kawo sunan mai riwaya ne da mahaifin shi ya dan daddaura wasu landa harufa misali ka ce abdullahi ibn khirash sai ce bilha al maujama ibn haushab al-shaibani abu ja'far al sai ce da'ifun wa atlaqa alaihi ibn ammar al-kazib mata da 60 sai sa kafin to ire-iren waɗannan abubuwan da ibn hajar yayi shin sakamakon tattaruwar hukunce-hukuncen malamai ne don anan ciki in ya zo ya faɗi sunan malami zai iya kawo ra'ayoyin malamai guda uku wasu ra'ayoyin duk suna karkata zuwa ga inganta mutum wasu ra'ayoyin suna karkata zuwa ga rauna tashi wasu ra'ayoyin suna karkata zuwa ga karo wannan ya ce kaza wancan kuma ya ce kaza to ibn hajar in ya zo a nan cikin takarib sai ya faɗi magana ƙwaya ɗaya to wannan magana ƙwaya ɗaya da ya faɗi shi ya ainihin tace waɗancan maganganu ne ya tabbatar da abin da yake tabbatace ingantacce wanda ya cancanta a faɗi game da wannan mutumin ko kuwa shi kuma nashi ra'ayin ne ya tara a nan idan nashi ra'ayin ne ya tara a nan to shikenan ra'ayin shi bai da bambanci da ra'ayoyin waɗancan mai wani ra'ayoyin waɗancan ya fi nashi domin su kuma ma'u ne shi kuma mutu akhiri in kuma ka so za ka iya faɗin akasin haka ka ce nashi mai yiwa ya fi nasu saboda shi ya ga abin da su kuma ba su gani ba <laughs> ina ba ta an gane yawa to in an fahimci wannan da kyau to na fata an gane in an fahimci wannan da kyau to wannan littafin da su suka ɗauka sai suka ce su suna ganin ra'ayoyin ibn hajar ne to tun da kuwa ra'ayoyin ibn hajar ne to kana da yancin ka ki ɗauka kana da yancin ka yi gyare-gyare kana da yancin ka saba to shine sai suka tashi sai suka rubuta wannan littafi sai suka sa mishi tahriru taqribut tahzib da Dr. Bashar Awad Ma'ruf da shi da Shu'aib Al-Arnaud su suka yi wannan aiki to wannan aiki da suka yi shi mujallabi hudu sai ya ja musu matsala yanzu kenan suna cewa duk hukunce-hukuncen da malamai suka yi ta dogara da littafin ta takari a tsawon shekaru suna yi duk sai an dawo an ware da waɗannan hukunce-hukunce kenan domin wani lokacin ibn hajar zai ce fulanin sai ce siƙa su kuma sai ce ba'ishi ko ce makabul ko kuma sai ce a'a siƙa makabul a wurin ibn hajar a cikin takrib shine makabulun indal mutaba'a shine za a karɓi hadisin shi ne a raka tare da na wani amma in shi kaɗai ne ba za a hassana shi ba in kuma ce wannan ainihin sabuqun to shi kuma hadisin shi zai zama hasan to sai ka ji ya ce sabuqun wani lokacin sai ce bal da'ifun sabuqun wani lokacin sai ka ji sun ce bal maqbulun maqbulun sai su ce bal fiqa wannan aikin da suka yi shine sai ya buɗe wa dangin musalafiya ƙofar su tashi su ainihin wato fatimi su don haka sai aka fara fito da sunan su karara ana faɗi a ce nan suka yi ibn hajar kaza ma nan suka yi jinaya kaza shine wani malami gashi sun tume man littafi dr mahir gashi yake kashful iham لما تضمنه ta التقريب من الأوهام kiwawo rudani game da ainihin abubuwa na shirme wanda littafin taharir ke dauke da shi to waɗannan maganganun sun buɗe ƙofa ne kamar yadda nake kawai na samar musu da suka da makamantan haka to galibi ne ka ji cewa kala mu haƙiƙo hudin nan to irin waɗannan abubuwan za ka gama dangane ne waɗanda wani lokacin kamar yadda malamin ya ishara kyama suke na su faɗi sunan shi wannan mutum التي رواه ايضا احمد والطبراني في الكبير واسناد احمد حسن يكي ظن حديث احمد الطبراني كتب شيء طبراني اتكلتا في انشاء المؤجم الكبير اسناد الامام احمد كن كيكاواني توسي بروفيسور زيد امين سيتي وصححه الالباني الباني وانجنت عن حديثي في صحيح الجامع اتكلتا في صحيح الجامع الصغير lamba ainihin wato hadisi ta dubu uku da dari hudu da hamsin da ɗaya wannan hadisi sahihi ne jama'a ibn kasirin a cikin littafin albidayat wa nihaya yace wannan hadisi bishara ce gare mu mu mutanen garin busra ta ƙasar sham ba basra ba basra ta iraq busra ita ce gari a cikin ƙasar sham inda aka haifi ibn kasirin a cikin wani lafazi na wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ambaci cewa annabi ya ce lokacin da mahaifiyar shi ta haife shi sai ta ga wani haske ya haskaka fadoji da manya-manyan gidaje na garin busra sai ibnu kafir ya ce wannan hadisi albishir ne akan cewa mu mutanen kasar busra ta kasar sham mu ne hasken annabta ya fara haskawa lokacin da ya iso duniyar nan kafin kowa yace kuma wannan ya tabbata cewa ƙarshen duniya musulunci zai tattaru gaba ɗaya koma ƙasa ainihin sham wallahu alam ibn kasirin ya faɗa haka a cikin albidayatu wa nihaya to jama'a kun ji malamin cewa ba'da wilabatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama arsalat bi ummihi ila jaddihi abdul muttalib bayan haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai mahaifiyar shi amina sai ta aika da shi zuwa ga kakan shi abdul muttalib fa akhadahu ya karɓe shi wa dakhala bihi ka'aba ya shiga ka'aba da shi walamma kana yawm sabi'i da ranar bakwai tai yin shi na bakwai zabaha anhu ya yanka mishi ainihin hakika wa Alahu quraishan ya kira ƙuraishawa su zo wurin jariri da aka haifa mishi tunda mai jaririn ya rasu ɗan shi kenan sannan akalu da ba su abinci suka ci ranar suna kalu sai suka ce ya abdul mutallib in kai abdul mutallib na sammai tabnaka ladi da aitana ala wajihi ɗanka da ka kira mu mu dubi fuskar shi mu sa mishi albarkan nan wani suna kasa ne kala sai ce muhammadan na sanya mishi shayabo shayabo kalu sai suka ce kai su sammai ta bismin li ahadin min aba'ika wa qaumika ta za ka sanya wa ɗa sunan da duk cikin iyayenka da kakanninka ba mai irin wannan suna kuma duk dangin ma da mutanenka ba wani muhammadu ma'ana ka yana daga cikin al'adunsu sukan yawan maimaita sunaye ke na ka san maka ɗa sai ka dubi wani suna wanda yake ko dai shahararre ne a jama'arka ko a cikin gidanku ko kakanninka sai ka maimaita to ya za ka zo ka sa wa ɗa muhammad duk iyayenka da kakanninka babu wani muhammad duk danginka babu wani muhammad to wawa aka ina ina al'amari ya faru faƙala sai ce inni la arju an yahmadahu ahlul ardi ina fatan mutanen duniya ne su yabe shi wa yahmaduhu ahlus sama sama haka nan mala'iku waɗanda ke sama suna su yabe shi wa hadha ismu muhammad wanda wannan suna muhammad ghairu ma'hudin fil jahiliya ba a saba da shi ba a jahiliya na fi iddati ashkhasin sai da wasu mutane yan kididdigaggu sannabum aba'uhum bi hada lufin wanda ubannin su suka sanya musu wannan sunaye lamma sami'u bi anna nabiyyan sayub'athu ismuhu muhammad yayin da aka ba su labari suka ji a wurin yahudawa ke na waɗanda suke makwabtaka da su ina fata an gane suna cewa annabin da za a aiko a ƙarshen duniya sunan shi muhammad to sai suka yi ta sa wa 'ya'yansu sunayen nan raja an ya koma huwa da fatan dan nasu da suka haifa wani shine wannan muhammad din ثم إن الله سبحانه وتعالى حمى كل من تسمى بهذا الاسم في ذلك الوقت تبارك جوان إيقوان Allah daga cikin fiqh sira da ake so ka rinka fahimta yadda ake irin wannan ilimi da aka hauci annabi sallallahu alaihi wa sallam aka sanya mai wannan suna akwai wasu ɗawa biyu uku haka suna a jahiliya da waɗannan suna to amma sai Allah ya tsaro wannan suna fi zalikal waqt a wancan lokaci da waɗancan suka yi ta sa ƴaƴansu suna Muhammad da an yadda iyan nubuwa cewa ba wanda ya taba da'awa annabta da wani daga cikin su ya ji labarin cewa a da ya ji labarin ai baban shi ya sanya mai suna Muhammad ne da fatan ya zama shine annabin ƙarshen zamani da wani ya taba da'awar annabta to ba ya gurɓata wannan irin sunan in annabi ya zo ya ce shi annabi ne sai ce a wani muhammadin ma ya riga ka ko kun fahimta sai Allah ya tsare wannan masu suna ya ba wanda ya taɓa yin da'awar annabta aw yadda iya halahu ahadin ko kuma wani ya mishi da'awar cewa to wani e eh, miƙe ka ce kai ne annabi da mu kuma za mu goyi bayan ka ina fata an gane aw yanhara alaihi amrun yashkalu ala ahadin ko kuma wani al'amari ya faru gare shi wanda zai rikita wani ma'anar wannan shine kamar a ga yin wani hatsabubanci ko na yin wani tsubbu ko na yin wani dabara ko wani duba wanda ƙarshe za a kai ga cewa wannan alamomin nan da suka bayyana kai ne muhammad yanzu da ka zo kana yi irin wani ne to duk waɗannan da aka samu su sunayen ba wani abu da suka taɓa kuma ba wani abu da ya taɓa samun su ina fata an gane jama'a kun ji tarihin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da yake asali da ma shi wannan littafi ba na tarihin ne littafi ne na cire fiqhun da ke cikin tarihin dan haka in yi tarihin kaɗan sai ba da ƙarfi game da fiqhun sai ya ce waqfatun ma'a tarihi miladin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to wata madakata wato a dan dakata a tattauna a yi waiwaye adon tafiya game da tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun yanke idan har ne ila tarihin miladin Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Idan muka dubi tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mal hadu kasarar ta ma kila fi tarihin miladin alaihi wa sallam. Za mu yi hasashe ko za mu yi lura. game da maganganun da aka faɗi game da tarihin ranar da aka haife shi fal aqwalu kafira maganganun suna da yawa an ce takwas an ce tara an ce kaza an ce kaza maganganun fa yadda muka kawo su can ya taɗaita ni akwai sana da haka suna da yawa malamai sun yi ne sunna in hadhihi al aqwal malai ce sannan waɗannan maganganu gaba ɗayan su laisa bainaha qawlun maqtu'un fihi daga cikin su babu wata magana wadda take yanke ita ce daidai ba wata magana ta cewa tara ga wata ne ko takwas ga wata ko sha biyu ga wata ko wani abu makamancin haka cewa shi ne daidai yusaru ilaihi wadda za a tafi zuwa gare ta a yadda da ita wa yutraka ma adahu wadda ba ita ba a batta duk daga cikin maganganun babu wata wadda tafi wata karfi ba wata wadda tafi wata bama dama ولعل لهذا معنى ولعل لهذا ميزة معكم هكذا معين نقف عنده ونستفيد منه دلالات معينة منها yace me wannan ainihin wato al'amari da ya faru haka a ayyana haka ma'ana yadda al'amarin ya faru ba tare da an ayyana wata rana ba to abin nutsuwa ne mu amfana daga abubuwan da wannan abin yake nuna mana min ha daga cikin rashin tabbas na ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama din nan darasin da zamu samu anna tarihin miladin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama la yartabitu bi ibadatin muayyana min al ibadat ita ranar haihuwa annabi cewa tara ko takwas ko sha biyu ko sha tara ko sha bakwai ko sha takwas ko ashirin da ɗaya wasu suka ce har ashirin da tara da duk maganganun da suka rinka yi haka ta faru ne saboda ba ta da wata alaƙa da wata bauta ta musamman a ولم يشرع فيه أي نوع من العبادات shar'anta wata ibada Ba a shar'anta wata ibada a ciki ba, wannan ibada wadda za a yi taro ce a yi biki ko kuwa wadda za a yi kamar azumi ce ko wani abu لأن فرع الإبادة المؤقتة بزمن معرفة وقتها domin daga cikin reshen shar'anta ibada wadda take da lokaci ita ce wannan ainihin wato ibada a san lokacin nata yanzu jama'an aka ce maka ka yi azumi a shekara to abu na farko kana buƙatar ka san wanne watan kwana nawa daga cikin shi ya za ka yi azumi idan har ya zama shi wannan maulidi da ake yi abu ne wanda shari'a ta shar'anta shi to da ya kamata shari'a ta ƙayyade abubuwan kekere da to amma hatta ita ranar duk wanda zai ce maka sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ya ɗauko ɗaune cikin maganganun da bata gaza sauran rauni ba kuma bata fi sauran inganci ba to me yasa haka ta faru shi ne malam yake cewa saboda babu wata ibada da aka shar'anta a wannan rana ba wani taro ba wani abu da aka shar'anta ina fatan za da eh to ai shi kakan nashi shehi ne na jahiliya so idan za su yi hujja da aikin da shehi na jahiliya zai su yi taron suna kaga shi kenan shi waɗannan da aka kira suka yi addu'a limamai ne na zubawa ne ba abin a da shi ba ne abu ne da ya faru kafin zuwan musulunci ba wai abin da iyayen annabi suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kakannin shi ba al'amuran na eh ina zuwa eh tun lokacin da aka haife shi din na abin da za ka duba har lokacin da ya girma da duk abubuwan da yake waɗannan abubuwan shi dai ba za ka ce ya yi kafirci ba sallallahu alaihi wa sallam amma kuma ba musulunci ba ne to balle su shi da kan ba za ka ce musulunci yake wajen ka ce musulunci yake yi to an fara musulunci kenan kafin a fara mai wahayi to su kuma fa saboda haka duk abin da suka aikata ba hujja ba ne wannan yake cewa ana hakika kenan suna yi wasu abubuwan nasu da suke ai sun samo su ne daga annabi ibrahim wasu abubuwan kuma shaidan yi wasa da hankalinsu akan abubuwa da yawa allah maraukakin sarki ya kiyaye wa alaikum salam eh. ya fara da abin nan ba zai zama suna ba abin da yake sunna shine ko da ba saurayi ba kai auri budurwa saboda ai a cikin hadisin shi mantuqin mantuqan wanda ya furta a ne me yake nunawa hamma bikran me yasa baka aure budurwa ba saboda haka shi auren da ranar da wani hali ne da wannan dole ne mutane su tsaya su lura abin da aka shar'anta mana mu shi shine abubuwan da ya aikata daga lokacin da aka aiko shi zuwa lokacin da ya rasu duk abin da ya faru kafin wannan lokacin kan sai ka ja bakin ka yi shiru wannan ba ba ibada ba ce to sai mun yake cewa wa fi hadha raddun ala man yahtasilu bil mawlid nabawi a cikin wannan magana akwai mai da martani ga waɗanda suke bikin maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallam a kullu amin kowace shekara kun ji jama'a ina fata an gane sai ke cewa sannan ne ya tafi da dalmili waɗanda suke bikin maulidi din nan yuqalu lahum sai a ce da su mahalan kudan saurara حددوا أولا مولد sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم بطريق ثابت ثم احتفلوا Matakin farko. ku fara kayyade mana takamaiman ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanya tabbatacciya sannan sai ku yi bikin ku fara tabbatar da ranar tukuna amma ina so ka gani su waɗannan kuma da suke wannan maulidi na su mafi zaƙi wajen ibada ita ce hadisan ƙarya da waɗanda ba su tabbata ba yau ahalin sunna a najeriya yan uwanmu ma suna sukan mu don muna cewa akwai hadisi sahihi akwai wanda ba sahihi ba balle yan bid'a to shanin suka kuna yanzu daga cikin yan uwanmu ahalin sunna waɗanda suka taso sun ga abin ya zama kuma abin sha'awa wai kuma sai suka ɗauka wai da ka da suka ji kawai muna faɗi bayan kawai wannan ina jin wani mahaukaci yana wa'azi da asuba kawai wasu ce hadisi sahihi cikin bukhari da muslim daga sahabi anas annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya la salata li masjidi illa fil masjidi sai yace ce Allah ya tsine makaryaci ina kwance na je na hadisi sahihi cikin bukhari da muslim daga anas ƙarya biyu a jere hadisi sahihin karya ce cikin bukhari da muslim karya ce shi yasa idan al'amari ya zo ka natsu in alheri ne ka koye shi sai ka shige shi a bisa ilimi abubuwan nan da muke ta yi na da'awar mu suna ta faɗa da shi yanzu kuma sun dawo suna son su rinka yi don ne bari gaya muku wasu fa ba don sun yarda da abin ba sai don sun ga tarwij jama'a suna son wannan abin don haka to suna ba su yi don a daga gare su don ka a watse musu yanzu akwai mutanen da wai sallah ce ba za su haɗa magariba da isha ba saboda ruwan sama to amma akwai wani sallacin kusa da nasu su kuma suna haɗewa to mutanen su za su gudu su tabo wancan masallacin don haka baban sun yadda ba sai su haɗe don kaba mutanen su su gudu to don Allah ku ji wannan bala'i jama'a ku ji wannan bala'i ko kun fahimta gama shi sa za ka ga abin da yake daidai a cikin harkar duk da kake yi ka rinka binciken menene ake ciki a yanzu kuma ka yi ƙoƙarin gano abin a bisa yadda ya kamata yanzu tun haja suna suka a kai ba yanzu sun dawo suna yi to amma har yanzu ba za ka samu ƙwaya ɗaya kuma ya bayan yin talafiyayya ba da ya fara inna alhamdulillah na ahmaduhu wa nasta'inuhu sai ce wa nasta'dihi قلنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأيتي مشي wannan iktibasi shine dole ne ka mutunta kanka akan duk abin da ya zo ka natsu wannan abin gaskiya ne eh sai ka ce to a kora maka ina fata an gani ana malaukakin sarki ya taimake mu ya ce to abu na farko da ya kamata a fara ce musu ku fara ƙayyade tukuna takamaimai wata rana ce aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka ce rana anan sai ka ce ta kwanan wata saboda rana ta tabbata litinin ce amma ta kwanan wata ku haddade mana ta hanya tabbatacciya wa yuqamu lil ladina yahtasiluna bis-sani ashar masu yin bikin maulidi a sha biyu ga wata sai a ce da su ma dalilukum ala anna hadha huwa yawmul maulid ne dalilin ku akan cewa wannan rana sha biyu ga wata ita ce ranar maulidi wa kalalika allazina nuna bitasa haka ne waɗanda suke bikin tara ga wata awal ashir ko goma ga wata awul sabu ashar ko kuma sha bakwai ga wata ma daliluhu menene dalilinsu ولو كان مطلوبا من المسلم الاحتفال بالمولد لحدد له اليوم اكو بيوم المولد تحديدا واضحا باتي ابن ميماني ومسلمي عندك هنا مولد انه تبع الله مرة كم سوكي وقيد يكون حدد له يوم المولد تحديدا واضحا بأن قيد يومش أيني واتو إتوى المرانة بين من بكين مولد قيد وقرر kama hudu da kuma kaitu sa'irin ibadat kama yadda sauran ibadoji ai an kayyade lokutan su ko almuqayyada da zamani wannan da aka kayyade su da zamani misali sau kama azmi fa kad hudu da bada siyani bil awal min shahr ramadan wa yantahi bi nihayat shahr kama ta ramadan an kayyade ayishi a fara shi daga farkon azmi a kare da kancin shi ko sannan wannan yace wani ne ai ramadan محدد في الأول آه من شوال والعاشر من الحجة كانت الإيد أن قيد شيء جنوة ɗaya da ainihin shawwal ƙaramar sallah da kuma goma ga watan zulhijja babbar sallah wani ofi da arafa sai kuma tsayuwa ga arafa huwa wani tasa min zulhijja shine ranar tara ga watan ويسمى للمسلم ان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر ان سنن تاوى مسلمي يأذن تشاء اكد شاء اكد شاء بيرن قوة نواتا اما مولد اما مولد فليس له تاريخ محدد باش دوني تاريخي وان ديكي قيددي لانه ليس فيه عبادة محددة سبب babu ainihin wato wata ibada ƙayyadajjuwa na bihi wadda aka gwamata da ainihin wannan rana ina fata an gane jama kunji kun ga waɗannan maganganun fa in ka samu masu ilimin su ka zauna kana yi da su duk za ku zauna za ku fahimci juna Naka samu waɗanda suke da kaifin basira sai su tabbatar maka ma da cewa ba su da tantar yana neman ya bar asalin ni'war ɗin abin da ake tattaunawa a kan ko kuma to amma kuma babban shehin su dai a nan kasar bara maulidin nan bai gabata kai ya fito ainihin tasha alheri rediyo an yi program da shi kamara ya faɗi cewa gaskiya saboda allah wannan maulidi da ake matsayin su ɗaya da birthday shi kenan birthday daga wani aka samo shi daga kiristoci to matsayin su da yake nan su ma kamar yadda kiristoci suke yin ainihin intifali da kiristimeti su ma haka suke maulidi a christianity ma babu dalilin da ya nuna cewa wannan rana 25 ga wata ita ce ranar disamba ita ce aka haifi yesu almasihu su ma haka kenan don haka cewar su ɗaya da birthday ya bayyana matsayin maulidi to abin da yake abin ta takaicin shi ne ya furta haka ko ya kamata ya daina ba zai daina ba ya kamata ya daina ingiza jahilai ba zai daina ba ya kamata ya daina kara abin ba zai daina ba kaga ashe kawai magana ce da ya faɗi da baka ya faɗi amma bai amince da hakikanin ta ba Allah madaukakin kin sauke kiyaye sani na biyu malam ya ce hamar bahas wal jam' wal taharri an milad rasul sallallahu alaihi wa alihi wa wannan irin kwazo wajen bincike da tattaro maganganu da tace su game da ainihin wato haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa zahirul juhudi fi jam'il aqwali da kuma kwazo wajen tattara maganganun malamai yush'iru bi mada umkil mahabba li hadha an-nabi al-habib sallallahu alaihi wa sallam yana fa'idantar da zurfin ƙaunar da ake wa annabi tun mutanen da kaga suna binciken yaushe aka haife shi a ina wace ce anguwar zoman da aka haife shi ina aka je aka mai huɗu ba yaya aka yaya aka yi wannan baya nuna ƙaunar manzon Allah ina ne kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal inaya bi tarihi da kuma bada muhimmanci game da tarihin shi wasiyatihi da kuma ainihin labarai game da shi wa hayatihi da kuma ainihin jimillar rayuwar shi sallallahu alaihi wa alihi sallam to amma abin mamaki jama'a malaman da suka fi kowa yin wannan aiki sune malaman ahli sunna as-salafiyyun kuma su kuma ake danganta kiyayyar manzon Allah gare su dauki misalin ibn al-qayyim ibn qayyim littafi ya rubuta su kutun da guda yana yana tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu shi zabul mi'ad zabul ma'ad fi tarihi ko fi hadi khairul ibad ya sake rubuta littafi ya sami shi jima'ul afham fi salati wa salami ala khairul anam game da salatin annabi sai dai duk bi komai ya bayyana game da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan malami akan ya kare fatawar da manzon Allah ya zo da ita dangane da saki uku a ɗaya aka ɗaure shi aka rinka bugun shi ana aza shi kan jaki ana wulaƙanta shi a cikin jama'a amma wai duk da haka baya ƙaunar manzon Allah to kaga ashe mutanen na ya kamata a kira su taro a ce su bayyana wa musulmi menene ƙaunar manzon Allah ne domin ya zama kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah yake cewa li وتوقروه إيه؟ وتسبحوه بكرة وعصوبا أعبى ومن أعربة مكلا والذين آووا ونصروا ومن تنى خبا تسوء الأنصار مما وعنصروه ونصروه واتبعوا نور الذي na ma'ahu to ka ga yanzu wannan irin mu'amara taimakawa yadda da shi bin abin da ya zo da shi duk a ce ba shi ne kauna ba saboda baka maulidi kuma ka ce a kawo hujja tukuna sannan ka yi maulidi a kawo hujja tukuna sannan ka yi maulidi su ba sai su kawo hujjar amma hujjar ta gagara kawowa to kenan suna yin abin da ba su da hujja to kai ka ce ba za ka yi wasu ce to ba ka kauna annabi ko kun fahimta jama'a to daga nan ne za ka gane yadda mutanen nan suka batar da al'umma Allah ya kiyaye ثالثا نأكل وليت اليوم الاثنين ميزة خاصة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ترى من بيتنا وتكين رأيو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما دبن بنتي من سنة أتكين رأيو ورشد فإنه ولد في هذا اليوم أو أن لا نطلت من أكهل فيه wasihi bu'isa a wannan rana aka aike aka haife shi wasihi ku a wannan rana aka aiko shi wasihi tuwusiya a wannan rana ita ce ainihin ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta sha kasa ibnu abbas kamar yadda al-imam ahmad da bayhaqi suka ruwaito yake cewa wani da nabiyyu kun wani musulmi wani bi'a yana musulmi wa kharaja min makkah muhajiran wani musulmi ودخل ودخل المدينة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين عندي النبي أرانا الاثنين وزمع النبي أرانا الاثنين وإدرا فتدق مكة أرانا الاثنين أرانا الاثنين ليس مدينة وكما أرانا الاثنين يا رسول kaga ranar litinin tana da girman daraja kwarai da gaske akan waɗannan abubuwa da suka faru to shi ne sai yake cewa صيام هذا اليوم مع يوم الخميس من أن يصننت من أن أجل مرام الاثنين أما تعرض لنا الخميس ولو قال قائل دعوني بيتي إن صيام هذا اليوم احتفال بيوم عبادتي وأيضا أمنما أي بكم أيضا النبي قلنا سيدك إن صيام المسلم بهذا اليوم ليس كونه يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ai azumin da musulmi yake a wannan rana ta litinin ba don kasancewa an haifi annabi a cikin ta bane wa inna ma li kana rasul sallallahu alaihi wa sallam amara bi siyami sai dan annabi ya umarni umarnin yi azumi a wannan ranar ne wa a ya'had an yakuna al bi siyam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kadan bi ainihin wato bada doka akan cewa wannan azumin a matsayin itisali ne a matsayin wani biki ne ake yin shi ba wa rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yakhusu hadha al-yawm bi qawlihi fihi amma Allah bai ware wannan rana saboda wai ita ce ranar haihuwar shi ba bal kana cewa ya wulidtu fihi an haife ni a cikin ta wa unzila alayya fihi kuma a wannan rana ce aka ainihin fara saukan min da wahayi sai ne yake cewa فليحتفل هؤلاء to بتاريخ البئسة da haka ne in da cewa ai wannan rana ranar haihuwa annabi ce don haka muke bikin maulidi ko to sai ce to kuma sai su ainihin biki da ranar da aka aiko shi ita ma fi dalil wahid domin dai dalilin da ya shar'anta bikin a wurin su haka da ne wa ana farda an yakuna a al-hadith aslan yajibu an yaqtasira a ala ma warada yake kuma idan ne ba za a kaddara ko a farnin ki cewa wannan hadisi ya zama asali to ba sai a ce kenan wajibi ne a takaitu da abin da kaɗai hadisi ne zo da shi yan da ibadat domin su ibadoji tauƙishiyya ana tsawawa ne inda shari'a ta ce azumin annabi ya ce aiko to azumin kaɗai ba a yi وهؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تملك بكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيدونه بيوم الاثنين ba sa kayyade cewa sai in sha biyu ga rabi'in al'aukal ta daidai da ranar litinin ko kuma ranar litinin din kaɗai suke yi ban duniyar zai za a nuna wani da bushihi kawai suna bikin ranar da suka riya cewa an jefe shi ce da wani mai sani ashirin shahar rabi'in al'awwal ita ce ranar sha biyu ga watan rabi'in al'awwal مع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية كما سبق أن أشرت cewa التعاون fa. bai tabbata ba a ɓangare na tarihi ma kamar yadda ainihin ne ishara a baya Wai za ta jawo mun hadar khilaf to don muka tsallake wannan saɓani na ranar haihuwa annabi yaushe ne ga wata tarihi ne ainihin tarihi shi maulidihi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da ainihin haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam najib za mu sami cewa أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم da بعد موت والده an haifi annabi ne bayan rasuwar haife shi wasu ma ba wa kullu ibn kafirin barka da abin da ibn kafirin yake cewa rahimahullah Allah ya ji kanshi sai ce wa hada ablaghul yutumi wannan shine mafi kaiwa matuƙa da maraici wala ma uban naka ma baka ma ganin shi ba wa a'la maratibi kuma wannan shine mafi ɗaukaka halin maraici ولعل يتمه صلى الله عليه وآله وسلم كي لا يكون للمبطلين آه، سبيل أن يقول إن محمدا تلقى دعوته هذه بإرشاد آه، بإرشاد وتوجيه من من والده. Nan yace me yiwa wannan maraiki nashi kai كي kuna ku? Kai na ya kuna min mubtilina sabilun waɗanda suke maɓarnata ne masu zama suna da hanya akan cewa ai muhammad ya koyi wannan da'awar tashi ce ta hanyar nuni da baban shi ya mai ina fata an gane aw anna da'awatahu hadhihi wa rifaha min abihi ko kuma wannan da'awar tashi ya gaje ta daga mahaifin shi ne in ka ce baba ta ce to amma bai taɓa ganin mahaifin ba in ka ce baban da ya koya mai ya ce to amma bai taɓa ganin shi ba fakar mata abubuwa kwallon mawilihi muna shi shi ya rasu tun kafin haihuwar shi wannan yaltakiya ba su taɓa haɗuwa ba fankata a bizalika tawarisu ko a tawarisu za'ama don haka wato gado na shugabanci sai ya yanke babu magana gado na shugabanci in a ce ya zo ne don ya samu shugabanci yana so ta hanyar gado to wannan gadon ya riga yanke domin wanda ba a gadon ya rasu tun kafin shi ya zo duniya an yi turje ko kuma wannan fuskantarwa da za a iya cewa au mahaifin ne ya shirya da shi ya ɗora shi akan wannan al'abawi ko wani irshad al'abawi laha da kuma nuni irin na mahaifi da wannan da'awa duk wannan yiwuwar ta kau saboda babu ma mahaifi samun ثم في نشأته صلى الله عليه وآله وسلم يقين يجعله أكثر إحساسا بالمعنى الإنسانية النبيلة نعم أما في نشأته صلى الله عليه وآله وسلم يتيما وتتصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراعا يجعله أكثر إحساسا أنا عيني وتسنى شيء ta sa ya fi jin bulma'anar insaniya ya fi samun tausayi irin na ɗan adam annabiya ɗan adam na gari fa sahibu tajriba adra bi man lam ko wa min rabi hadhihi tajriba wanda ya taɓa shiga wani hali ya fi sanin wannan hali fiye da wanda bai taɓa shiga ba abin da wannan saƙon yake cewa jama'a maraici da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tashi cikin shi kowa ya san duk sanda ka tashi maraya ko ba mahaifanka sun tara maka komai sun bar maka sai ka ji wani rashin jin daɗi a rayuwa balle maraici ka tashi cikin talauci cikin wahala cikin kaza to tasowar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya maraya za ta fi sa mishi da tarbiyyar shi akan tausayin dan adam wanda kuma Allah ya aiko shi ne dan ya zama rahama ga yan adam da ainihin halittu sai ce wabnul aghniya la ilmu lahu bi mu'anatil fuqara ɗan mawadata bi da masaniya game da wahalhalun da talakawa suke sha wa hazan naw min al-harati to wannan irin rayuwa da annabi ya tashi a cikin ta wasara lil rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama rasidan min al-khairat ta ainihin wato tara wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato tarin dama na alkhairai fi da'awati eh? min khibarat ko wato irin wannan nau'i na rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya samu kanshi a ciki ta ba shi damar ainihin wato musanya da gogewa fi da'awa a wajen da'awa inda ma bu'isa a lokacin da aka aiko shi saboda me halin da ya samu kanshi yau yana wannan gida gobe yana wancan gida wani yana rike da shi wani ya rasu wani ya dauka wani ya kaza wannan ya bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gogewa gogewar da yi wawa girma a gaban mahaifin shi yadda ake siffanta mahaifin yana da wadata zai samu kanshi a halin an tsare shi ba samun damar ya buga nan ya kada nan ya kada nan inda wannan hikimar na daga cikin magana da na taba gaya muku karara daga cikin kurakuran da mutane suke yi gaba ɗaya ɗan bidi'a musamman ita ce da'awa gado ce Dan haka duk malami dole ɗan shi gaje shi to musamman in shi'a sun suka ɗauko tasalsulun abin dole ne ya zama annabi magajin shi daga cikin jinin shi ne kai tsaye na sai suka yi solin akan wannan domin shi aliyu ba jinin annabi ne kai tsaye irin jinin da ya haɗa abubakar aliyu da annabi shi ne ya haɗa abubakar jini ne na dangantaka ba ciki ɗaya suke ba aliyu ba ƙuraishe ne ma ba ƙuraishe ne kasanto sun fito guda ɗaya ba wannan ce dangantakar ba asalin dangantakar wane ne kakan abubakar ƙuraish daga sama adnan haka shi ma annabi saboda haka duk jini ɗaya ne ke kama sai suka mai da abin mai sai suka mai da abin gado to wannan fitinar ya kamata ahalus sunna su fara kawar da tunaninsu a kai domin in fito ƙarara in faɗa da haka ne ahalin sunnan najeriya suka ga da'awar abubakar muhammadu bin in ba wadda ta rage a cikin kasusuwa ba saboda wannan mummunan tunanin tafiya aka yi garin tsafe aka hada wani wa'azi a daidai lokacin da ana magana za a zaɓi waye zai zauna a wannan kujera malam ja'afar mahmud adam marigayi shi ya fi dacewa da cancanta amma sai aka ce a ah, ya za a zaɓe shi shi baban shi malami ne ga wanda baban shi ya kafa kujerar baban shi ya kafa kujerar amma bai iya ba bai dace ba bai da cancanta sannan gaɓo ne shi ya dace rike kujerar wallahi tallahi wannan kalmar ita ce gaskiya haka na faɗi a lokacin nan izalar jasu suka yi mini raddi izalar kaduna duk wani ne raddi sai da raddi sai ga in izalar jos a yanzu ce mishi suke gaɓo tari ɗan malam kirarin da suke mishi kenan suna gaɓo tari ɗan malam saboda ya ɓantaro musu gaɓo ne wara ne saboda ne ba shi da shifra ba shi da gogewa ya kamata mutane tunanin su ya kau daga irin wannan abu idan malanta ta karatu ce zai iya yi wa ɗan malami ya zauna a kujerar shi amma idan malanta ce ta bugar maya ita ce irin wannan malanta ta annabi sallallahu alaihi wa sallam malanta annabi ba malanta ce kadai ta karatu ba addu'a maka karatu ka tashi ka tafi irin karatun tsoro malanta ce ta rigingimin yau za a fuskanci kaza jibi kaza zai fuskance ku yau za ku tayar ma kaza za ta kaza zai taso muku wannan in ba waɗanda ita gwagwarmayar ta kyankyashe su ba juyin juhali ya kyankyashe su ba waɗanda za su iya shi ma Bakar gumi ai ba mutumin garin gumi ba ne sai dan an haife shi a garin gumi mala Bakar gumi uban shi mahmud alƙali ne a garin jega kuma ɗan garin jega ne kabirin kan kabirin da haka mala Bakar gumi mahaifin shi alƙali ne malami ne mai wa'azi sai saɓani ya haɗa shi a wannan lokacin da mai sarauta a garin je jegado na rashin jituwa saboda ne saboda nau'in wa'azin shi saboda ne saboda nau'in alƙalancin shi ba ya ba da zalunci yana wa'azi akan bid'a yana wa'azi akan shirka to su kuma sarakuna galibi da ɗabi'ansu ba ka raba su da shirka malaman su kuma ba ka raba su da bid'a to ina za su tafi tare da wannan alƙali dole alƙali kuma yana da alaƙa da fada to kuma sai a ga kamar yana cin ya fada kenan yana zuwa na wa'azi yana cewa kaza a ne to fada na yi kaza shinka ne to sauki a ciki yake da haka sai batar na ta faru shine sai aka yi wa baban mayar abubakar gumi muhammad kenan aka mishi transfer sai ya dawo garin ainihin gumi a nan ya haifi su mala abubakar gumi to kasantuwar haka yanzu kaga wannan ɗaya tashi a cikin ne a cikin maya to shi kuma mai yawon kaduna yanzu ya zama babban mutum yanayi ya juwa yanzu ba irin na da ba waɗannan 'ya'ya an haife su a cikin gida mai jet da iya condition da fanka da carpet an yi musu aiki an yi musu kaza an yi musu kaza amma ka karanta tarihin mara bakar gudu ka ji shi shi ya yi noma ya yi kiwo ya saro ice duk 'ya'yan shi ba wanda ya haka to waɗannan gwagwarmaya su ne suke mai da mai da'awa ya iya tunkara irin waɗannan bala'o'i duk abin da ya zo mishi ba zai taɓa zama mishi matsala ba amma kasantuwar da a sami irin wannan gogewar daga shi dr ahmad ba ta je yi karatun boko shi kan shi bokon nan da dr ahmad ya yi har yau dr ahmad bai iya turanci ba ya zauna ya turanci har yau bai iya ba yau an ce wai yana PhD a ummul qura har yau bai iya larabci ba in ya zo zai larabci a wurin taro sai ya kunna taku a tsakanin yan bid'a duk taron da aka je ba shi da dan banzan karandamin tsaya ce zai larabci sai ya kunna ta duk ahlus sunna wurin taro muka je dan gidan malam Adam Ilorin da turanci ya fara jawabi a Kano sai ce turancin shi ba ke yake amma sai ce jama'a yi hakuri turancin ya yi min kaɗan daga in iya bayyana saƙona saƙon na da girma sai babban buɗi don haka yake ku ban mu zan juwa larabci aka ce bismillah ya juwa wurin larabci larabci to the highest international arabian standard kai kuma dr ahmad kai ka je ka ɗauro kallabi ka zo zaka zo kai magana yanzu ya fara koma cikin ɗauruwa na ɗaya na arabuwa na na na na na na primary bai kai ba ya kaca kace duk ahalin sunna jikin sai sanyi a wurin sharif sala ya zo ya lacca awa biyu da larabci wannan ya zo wajen minti arba'in yana larabci ko kuma wannan wai shi ne yake wakiltar ku ga manya-manyan mutane waɗanda sun iya larabci a wurin cikin ahalin sunna amma an mai da abin siyasa saboda shi baban shi malamin ku ne ina ake haka ma'ana kenan wannan yana ba da shu'uri akan duk wani ɗalibi ya daina sadaukar da kanshi ga wata da'awa saboda babu mustaqbalin cewa sadaukarwar shi za ta ba shi cancantar ya iya riƙe wannan kujera sai dai in shi haihuwar shi aka yi kuma wannan za ta ba da kyakkyawan fahimta ga duk wanda malami ya haife shi shi kuma ya san sangarce saboda ya san ko ba daɗe ko ba jima shi zai zauna a kujerar wannan mummunan ta'aji ne wallahi sai na umar da yake tunani ne irin na salaf dan shi abdullahi dan umar malami ne malami ne ya iya ya kware ya jirgin mujtahidi ne amma da aka tashi magana dangane da khalifanci sai na umar na kwance zai rasu aka ce ranka daɗe muna ga wanda ya dace sai ɗanka ya ɗan kai sai ce wannan da ya faɗi ce ba don Allah ka faɗa ba ya ce wannan magana cin hanci ce kai yi muguwar magana ya ce ɗan da bai iya sakin mace ba ya ce wannan kujera in alheri ne wadda na samu ya ishe ni da zuriyata ba wanda zai sace hawa idan sharri ne kuma Allah ya tsaye da shi daga kaina Abin da ake so ita tafiyar ci gaba ba wai sunan wane ko family wane su ci gaba ba don haka dole ne kowane ahalin sunna tunanin shi ya jaru. wannan jinayar da suka yi kujerar wa bakar gumi wallahi tallahi sun ci amanarta kuma a cikin 'ya'yan malam bakar gumi in cancanta ne akwai babban ɗan shi wanda babban alkali ne yanzu a sakkwato ya yana yin tafsirin in ma cancanta ne shi ya kamata a kawo saboda haka wannan ba magana ce ta wasa ba an yi wa an warda ba ahalus sunna ne an warda ba sunna ne cewar su yan bidi'a suna ta alfaharin su sun shirya da 'ya'yansu za su iya yin tafsiri da ka za su iya yin kaza za su iya yin kaza ba daidai manhajinsu ne ni na ga manhajin daban da tsuncin kukan gidansu yake yi ya kamata mutane su gane wannan wannan irin maya da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tashi a cikin ta maraici ana so a nuna maka wata shimfiɗa ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya samar mishi domin ya iya tunkarar da'awar domin duk mutumin da ya tashi ɗan gata ɗan mele ɗan hajiya ba zai iya wannan da'awar ba kabila ne ya taɓa sa annabi kuka abin zurbe ya faru za a rikice kafin a sai a gashi nan ya bawa yana cewa ku koma an yi muku maganin matsalar wannan za ka ɗauko ɗan gra ko ɗan get ku sa shi wani shine shugaban ƙungiya in yi dubban duba ta ƙara ka sa ɗaki ƙarƙashin wani zai shiga ce ku duba waya ku ji waya ake ciki ka ji wawa ba zai fito ba shi yasa wallahi tallahi na ina faɗe ina cewa daga cikin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'ima ce ba alfahari muke ba godiya muke gare shi shine da aka haife mu cikin juto in waɗannan anguwannin mutiya cikaji baurawa ka ɗauna waje ka je ka yi ciyawa sai ka kusa shigo a gari wani murɗe kai kwace zai canza hanya ya shigo da ciyawa ta wata ƙofar ka siyar ko ba haka ba ka je ka samu ruwa kana murna ka zo cikin yara in wani tsora sai kanci da gudu sai bayan kwana uku ba gan shi sai ma kayan kuka haka gan shi duk wannan yana tattalin ka ne don ka iya fuskanta to amma an haifi yaro an ɗauki mai wanke-wanke da mai wanki da mai shara da mai guga da mai gadin jet da direba an aje musu a gida duk abin da ya faru sai ga yana kuka kan ya aka maka sai da jakata ce ta yage wanda kan makaranta ta yage wai wannan dalili ne akan ya kuka kan yanzu da aka haifi ka baka da jakan makarantar na. kai ne da kanka kake zama kake ɗinkawa haka ne ko ba haka ba ba mu ta yage karanta yadda yadda ka yi da ita ba kai kake zama kake dinkawa in keken ka tai faci ka san yadda ka yi faci in faci yake ka san yadda ake kullate a kullun shi da karfin tsiya ya zama iska ba za ta fita ba a tafi haka haka ne ko haka ba duk wata wahala ka sani to waɗannan su ne suka cancanta su harkar da'awa da'awa ta gwagwarmaya maya amma in da'awa ce ta za a karantar a aji za a yi limanci za a ɗanyi kuka haka ana karatun ƙur'ani ko ana zikiri waɗannan duk za su iya yi amma kujera irin kujera na mala abubakar guri na rantse da allah cin amana ne cin amana ne a baki wawa irin dakta a asa don sai da kacce kacakaca da kujerar bai rage mata komai ba kun san wannan kama shi da aka yi ba ma murna ko kaɗan wallahi muna bakin ciki domin sharri ne ga musulunci amma daga cikin abin da ya taimaka fa akwai wautar shi saboda rashin gogewa ga da'awar lokacin da ya shigo ƙasar shi don yake yi ya buɗe ƙofa ga kowa bai san yadda ake ba mu da ya samu a fagen da'awar kawai sai ɗauke mu wawaye ne mutanen banza ne shashashai ne ba mu cancanta ba ba mu isa ba ma wai sai ya aika wai yana neman wani ka zo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi da yafi kowa daraja takarda ake rubutawa yana gaishe ka yana maka bayanin yadda da'awar shi take in ya samu lokaci sai tura maka sahabban shi amma annabi ba zai aika maka cewa to ka zo gashi ya zo ba amma shi aikawa ya rinka yi duk waɗannan da suka gayyato shi su Yusuf sun basu Abubakar Ikara duk da suka gama waɗannan munamuna sai kuma suka da suna faɗa da shi nan a sai salko nan ɗakin taron nan na Lawal Aliyu nan nan suka kira taro kuma zo Abubakar Ikara ya miƙe yana cewa ka yaron banza yara mun ɗauko ruwan zafi ashe muna zuba mu ne bamu sani ba da sun je sun kewaye shi ana tafsiri suna ta zuba shi ai ma an ce kaza ai ma kaza sa albani suka ce ai ma kaza ai ma kaza ai ma kaza shi kuma da yake wawa ne kawai sai ya dauka yayi ta gini akan ya taba rusa ya taba rusa ya taba rusa suna buga shi sai duk da aka gama wannan bai tsakanin su jama'a sai na tura wasu yara yan jarida ce ku je ku hira da shi da yake wawa ne za ku ji zai amayar da komai wani ta sai ta bayyana a nan da suka je suka hira da yake ce ai shi da ya zo gwamnati da shi suka yi suka ce da albani da ja'afar bagin baban shi suke tani za ka shi kuma zai ta ramawa wawa na rantse da Allah duk wani ahalin sunna ba alfahari nake ba amma ina wannan magana a madadina da malam Ja'far ba wani malamin ahalin sunna a Najeriya da aka bi sallallahu malam Bakar Gumi a bakin shi fiye da bakina da bakin malam Ja'far babu na babu wannan kalubalen kakar har waɗanda suke alfaharin su ne gaban mala abubakar goma din ba waɗanda suke ba da falalar shi da tarihin shi ba a taɓa jin shi ba ma a bakin su ba sa ma ambatan shi ba sa bayyana mutane halayen shi da akhlaq da da'awar shi akwai abokin Dr. Ahmad mutumin birnin Kebbi wanda yake zaune a Taif yanzu ya dawo gida wata ran da muka zauna ni ban ma sai da da Dr. Ahmad ba a Makka muna ta hira ina ta faɗin alheran Malam Bakar gumi sai shiru yace a ah, ba kai ne albani wani ce ne ne kai yace na kan shi ya je yana juyawa ne nake me yasa yace ai shi bayani kuma da nake ne yace yanzu ni ɗan nuna abubakar da nake na aure na ce ya wuce haka ma sai ce da kana da lokaci da mun je gidan dr ahmad mutum shi wanda lokaci wallahi nan ne ya fito yake faɗin wannan magana to ka duba wauta yanzu ni a matsayina na mai wa'azi don ka zo ka ce wani yana bagin babanka ko ba babana ne wa'azi ne sai ta to sai ne me ya faɗi in abin da ya faɗi game da babana gaskiya ne don ba za a faɗa ba idan ba gaskiya ba ne wannan abin zai cuce ni amma an ɗora su ne akan wauta irin wauta ta jahiliya kun san a jahiliya ne wani waƙe da suke cewa ana min ne ne ni kabila kaza ne in na zo na samu ɗan kabila ana faɗa da shi kawai ne ma sai ci gaba sai an gama wani sai in ce mishi to wai kai <laughs> ya aka yi nema ko kun fahimta jama'a ma'ana ka ana faɗa da ɗan uwanka kawai ka zo ka yi kutufo a haɗa a kwanse in aka ji aka kunne ko a son da daddare sai ka ce miki to kai ne eh, ne ya faru ne in ya sassan nan ya gaya maka to yanzu wannan ba ta ba ce wannan jama'a wallahi ta kai ne yau na tsaya mai wannan bayanin don wannan kuma yana daga darasin da ya kamata a karantar da ɗaliban ahalin sunna shine duk abin ya zo ya kamata ku natsu lokacin da dr ahmad ya zo kama in sai aka rikice fiye da rikicewar da aka game da baban shi ni na san dr ahmad fiye da shekara sha biyar sai da muka zauna a falon shi da ni da shi sai da muka tattaunawa tun daga bayan sallar isha mun yi sallah a ka'aba har kusan karfe hudu na sallah asuba kuma abin da ya faru shine na sai littattafai ne lokacin sun yi min na rasa yadda zan yi da su kuma zan tafi kashe gari don na je na gama duk abin da zan gama a madina na tuwo littattafai na tuwo maka kuma ba ƙara littattafai na sake sai sai na je gidan shi sai na ce mishi na zo in kawo mishi eh, ajiyar littattafan nan ne wanda duk Allah ya dada ni na zo in ɗauka ce waɗannan na ce ne ba da waɗannan na ce ne na karatu wannan risala ta ishe mu na ce kai na ce ni na wuce risala na ce wallahi ni tun kan mu ya fito min na wuce risala tun ne risala na wuce ta na ce waɗannan littattafan mu kayan aiki ne wannan fitina ce wannan duk da kashe shi duk kun ruɗa mana ƙasa duk kun rikita mana muna ta hayaniya kuna ɗibar ko kuna kai ana ta rikici risala duk ta isa waɗannan maganganun da ya faɗa suna daga cikin maganganun da su da waɗannan 'yan jaridu suka yi mishi tambaya albani ya ce san ka fiye da shekara goma sha kun taɓa zama yake kwarai da gaske sauran haka na na san shi lokacin da na dawo jami'ar islamiyya a lokacin na zauna da su malam sami rijiyar lomo suna karatu lokacin na musu ai da irin abin da ya haɗa ni da dr ahmad muka zauna muka hira na iya tuna daga cikin waɗanda muke zaune a lokacin <coughs> akwai shi malam sami rijiyar lomo akwai malam abubakar birnin kudu ina ba su labari sai suka ce ai da ka gara mana za ka zauna da dr ahmad ai da mu baka ka zauna da shi ba mu ce a ba zan hana ya kama munasaba ce kawai kama kunji kunji na koro musu suka ce ai ma wuce nan ai shi malikiya ma da yake cewa ba irin ta baban shi yake ba wata irin malikiya ce da ba a san asalin ta ba duk wannan na tsaya ne muku bayani ne jama'a saboda ahli sunna su gyara tunaninsu ba malami ne yake gadon ai ba dan malami ne yake gadon shi ba da haka ne duk da awa ta rushe a kasar hausa duk wani gidan malamai in ba ake ba da karatu a soro in ya mutu sai ka zai gaba a karatu a gidan me yasa saboda duk 'ya'yan gidan sun watsa sun yin karatu amma ina ɗaliban makarantar fa ɗaliban in sun zo sun zauna ba su karantar a za a ce ai su ba gidan ubansu ba ne a yo ai shin dama a matsayin gida ne ko a matsayin makaranta in a matsayin gida ne to shi kenan gida ya mutu amma makaranta ce e dole su gaba da rayata don makarantar su ce makaranta abu hanifa Kuma ba makarantar shi ce makarantar malamin shi ce gaba kuma ba malamin nashi ba baban shi bane don haka ya kamata ku bani jama'a jinaya ce mai girma aka yi wa ahlus sunna a Najeriya to ne fasara wancan magana da nace na daga cikin halin da ya saka shi a cikin yau fa wata shi ne zai sai ta rabar da lambobin wayar shi da lambar wayar email din shi wai shi yana ganin cewa an ce su albani ba koyaushe za ka iya ba kowa ba musu waya ba ba kowa zai iya tura musu imel ba ba sa zama suna ba da ansa to wai shi a shi mutumin turki ne kowa ma ya zo da haka yan a suka zo ya gira da su suka buga shi a almizan suka yi ta yaban shi ne aka yi ta wannan hayaniyar jama'a duk ina da documentation gaba ɗaya fayil guba a kan shi duk da aka gama wannan hayaniyar wannan yaro umar mutallaf din nan shi ya turo wa dr ahmad email ya ce mishi ga abin da yake shirin ya yi shi ne dr ahmad ya rubuta mai reply cewa wannan abin ba daidai ba ne to abin da aka zargi dr ahmad ne ya sa bai sanar da hukuma ba akan haka aka rike shi to yanzu misali yaushe za a ce kamar dr ahmad ya yi makin email din shi ya zama available ga kowa to amma yana daga cikin wautar kamar yadda duk waɗanda suka shigo wannan fage na da'awa waɗanda suka 'yan bana bakwai ne sai sun zarge mu akan ai an ce mun zo ba mu sauraron mutane ba a bugo mana waya ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai in ce mun baka shekara biyar za mu ga yadda za ka yi wannan sai ga wani ɗan bana bakwai ya bugo ya turo min text ya sake lamba fa na ce me yasa yake kai wallahi ba zai iya ba ce wallahi ba zai iya ba na ce a ah, ka da lokacin da kake min wasiya cewa a rinka yin haƙuri da jama'a yanzu kai ba za ka yi kanka haƙuri da jama'a yace wallahi shi ba ba wannan ce kadai hanyar shiga aljanna ba nace aljanna kake faɗa haka yace shi sam wallahi ba zai iya yace karfe uku na dare abu da mutum ba a yau tek ana zagin mutum yace to na canza akaram kalla wannan ita ce lamba ta yanzu nace ba ka sake canza wata ma ban sai sun sake ganowa to wato kawai duk da ya taso cikin harkar rufo da cewa ya za a yi kaza ya za a yi ba don haka shi zai mikin kanshi available ga kowa sai ga dr ahmad kuma yan shi'a suna haddada shi ba wai shi ya zo daga cikin haɗin kan da zai hadda yan shi'a waɗannan yan shi'a ba a fahimce su bane ba abubuwan kenan ba ba haka suke nufi ba ya kamata a ja su jika a nuna musu muka ce to a ja su a nuna musu sai ga sun hukunta cewa ya yi ridda ya gashi kuma yana yawo da bodyguard a wuri kaza ba zai je ba saboda security billahi la ilaha illallah ko kofar jahannama ake wa azumi sai na je kaga dai wuri mafi rashin security kenan alhura <laughs> duk rashin security ya kare jahannama don ka iya sulɓawa <laughs> to amma akwai wuraren da ba zai iya zuwa wa'azi ba saboda yana tsoron yan shi'a ba inda ba a ce za a yi wa'azi wallahi talla a ce saboda akwai yan shi'a ko wasu fitsararru ko ba za mu je wa'azi a wurin ba to wannan duk sakamakon ne ne sakamakon rashin gobe wannan biya kawo haka gaba Na haka ahalin sunna su kwantar da hankalinsu babu magana gaban jini a cikin harkar da'awa gaba ɗaya ka je ka binciki markazin albani 'ya'yan shi guda nawa ne muhammad nasiru bin albani suka zama malamai suka cancanta amma yake duk su zama ma'aikata kawai kada wanda aka shugabantar sanin shi aka ba zama shugaba salim ba dan shi bane salim dan asalin jordan ne ma shi aka taso salim ya sauka yanzu mashhur yake shugabanci babu maganar cewa wani daga cikin 'ya'yan shi kai wani cikin 'ya'yan masu albani ya ce wannan kusa shi direba zai rinka yi ya rinka aikin wahala direba ne kawai aka ba shi safa yake ja shi abdurrahman din ne ma ce ya rinka ja muku mota kawai don kawai kowa amini cewa aiki zai yi ba wai kawai shi ke na'a tun da mu 'ya'yan malam ba wata karama ba inda wani jini yake yawo a cikin wata jijiya sakamakon haka ya mai da wani bawa ɗaunan nasu bidda'awa su ne waɗanda suka bi da'awar don haka na rantsi da Allah daga cikin mulkincin da aka yi wa ahli sunna a lokacin shine aka hana malam Ja'far wannan kujeran duk Najeriya babu wanda ya kusa da cancanta kamar malam Ja'far kusa da cancanta ma shi kaɗan wasu cancanta da kujerar don na ɗaya tafsirin ake bukata ya iya na biyu gwagwarmaya a cikinta aka haife shi cikinta ya taso to irin waɗannan su ne aula da irin wannan kujerar don gaba ɗaya sai aka watsa kujerar yanzu ba wanda ma ya san menene mustaqbal na kujerar don su waɗanda suka gayyato sun sallama shi sun hau gari sun zo sun watse mishi suka zo rabbi suke mishi sai da yawa gari izaman jos tare da shi izaman kaduna ba ta tare da shi kowa baya tare da shi in ka je ka zauna da yusuf sambo maganganun banza zai faɗi a kan shi abubakar ikara maganganun banza abubakar jiro kowa ba wanda zai faɗi alheri a kan shi sun kuma dancan dama da yake ba ruwansu wa'azi jama'a tasar mota na shiga kawai sai na ji ana gaɓo tari ɗan malam nake ku bani kasar sai na ji ashe dr ahmad sukewa amma sannan garin da aka zo aka yi magana a lokacin mai shago ne ya magana a kan shi mai shago ne ba ni ba amma da aka tashi ne aka yi wa sai aka ɗauka cewa ni ne su waɗannan da suke raddin a yau su kuma zagin shi suke yi wannan yana nuna maka wauta ahli sunna ita ce wai sukan tarbi mutum kawai da ya zo san shi ba da ya zo da sarifirin abubuwa menene hakikalin mahiyar abu ya kamata ku tsaya ku san menene wannan mutum yake tattare da shi tukuna amma kawai rana tsaka yau ba ba a ce an ga wani ya zo yana da awar salafiya ya ce daga dan yake amma kabul an ya karatu shi ke nan sai a je sai a taru sai bayan kwana biyu kuma sai a ce kai to ai kuma mun baka ba ai kuma mun baka ba a ah, to an na wani da kalma to na bi takatsantsan a cikin al'amarin ku duk abin da ya sai kun yi takatsantsan kafin ku shige shi kafin ku tafi tare da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to gashi nan dai in Allah ya so wannan lokaci ya kure mana zamu saurara anan sai an zo karatu na gaba don mu muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum